Assalamu alaikum masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu ni ne dai naku al'atuwak wanda kuka fi sani da ɗan maɗagwal. Ina mai sanar da ku cewa yau za mu haska kayataccen shirin nan namu wato so da numfashi wanda za mu sake shi a YouTube channel na Hausa TV. Don haka ku je ku taba ƙararrawar sanarwa ku danna subscribing kai ku kuma taɓa ƙararrawar sanarwa domin ku sha kallo da mu da ku wanda Hafiz TV wato ya shirya Hafizu muna nan muna jira yau za mu sha kallo yan kallo ku zo kowa da kowa ya zo ya sha kallo muna jira za a saki wannan kayataccen shirin insha Allah. Assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani suna na mazaje wanda aka fi sani da malam hudu jarumi a masana'antar arewa comedians to wannan shahararren fim din nan namu mai suna so da numfashi za mu sake shi yau karfe 8 a youtube channel mai suna hausa tv da allah ku je ku kalla za mu kalle shi duka tare hausa tv fim din nan namu mai suna so da numfashi yawa na gode bayan kun kalla ku danna mai subscribing ku danna mana subscribing ta yadda duk shirye-shiryen da muka yi ku sami shi kai tsaye a yanku na gode na gode sosai Assalamu alaikum Google President Ayatollah Lai taji ku kasance da mu yau da misalin karfe 8 inda za mu saka muku sabon shirin mai suna so da numfashi episode 1 da haka masoya masu kallon shirye-shiryenmu ku tabbatar kun zo tashar mu ta Hausa TV kun yi subscribing sannan ku danna kararrawa don jiran wannan shiri mai suna so da numfashi naku google president ayatollah take na gode jama'a assalamu alaikum suna na haske comedian ina kira ga dimbin masoyanmu da mu kasance a youtube channel mai suna hausa tv domin kallon wannan ƙayataccen shirin namu mai suna so da numfashi kada ka bari a baka labari ni da ke da ni da ku mu kasance a hausa tv kada ku manta hausa tv assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina mai kiran madaukakin masoya na maza da mata da mu kasance da kuwa yau misalin karfe 8 domin kallon shirin na soyayya wanda hafizu uba shi ya shirya da mu kasance da ku misalin karfe 8 a cikin youtube ɗinsa mai suna hausa time tv duk wanda ya kalla ya subscribe ba saka duk wanda ya kalli wannan shirin zai so ya ga ci gabansa na gode musu jama'a assalamu alaikum sunana Ahmadu, wanda kuka fi zani da lado ina farin cikin sanar da ku cewa wannan shahararren shirin namu da muke ta muku talla mai suna so da numfashi yana nan tafi a daren yau karfe takwas sai ku saurare mu ku kalla don jin ku da nishaɗantarwar mu kada ku manta kuma ku shiga canal ɗin hausa tv don yin subscribe da kallon wannan shiri sannan bugu da ƙari ga namu channel ɗin shi ma arewa concept ku shiga ku yi subscribe domin samun ƙayatattun fina-finanmu da bankwancinmu na gode sunana faisal na cikin shirin soyayya da kurciya ku kasance da mu a tashar hausa tv wadda ta saba kawo muku da kaɗaɗen shirye-shirye kamar kullum a yau ma talata za ku kasance da mu a cikin wani sabon shiri wanda ya kunshi tsantsar soyayya wannan shiri mai suna so da numfashi so da numfashi ku kasance da mu a tashar mu ta hausa tv hausa tv domin nishadinku a wannan shiri namu da za mu kawo muku a yau karfe 8 na dare karfe 8 na dare mai suna so da numfashi a tashar mu ta hausa tv kar ku manta ku yi subscribe sannan kuma ku danna ƙararrar sauti da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a sunana Zainab Yusuf wacce kuka fi sani da 'yar Fulani. Ina farin cikin sanar da ku wannan shahararren fim din nan da kuke jira mai suna so da numfashi ya fito za mu haska shi a youtube channel ɗinmu mai suna hausa tv karfe 8 daren yau a yi kallo lafiya